لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابون مش قدر سي الناس يواجهون متعزية قم يدرشي دمكينا بابا مالي مم دكتور أحمد الله يمسى رحمه الله تعالى يساء الجنة مقومة hidima da yi wajen karantar da addini Allah ta'ala ya sanya masa a mizanin sana ayyukan alkhairi Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan cikawa mu ma da tsayawa akan tafarki har zuwa ƙarshen rayuwar mu muna karanta wannan littafi na muktasar jami'ar ulum wal hikam wanda asalin wannan littafi sharhi ne na arba'unan nawawiyya da alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yayi kuma aka yi ikhtisari za mu tashi darasi na arba'in da hudu yau muna gabatar da darasi a wannan masallaci na abdurrahman bin auf a nan a <clears throat> kofar wambai a birnin kano yau biyar ga watan shida shekara ta 1443 wanda ya dace da takwas ga watan daya miladiya shekara ta 2022 mun tsaya hadithul arba'una hadisi na arba'in an ibn umara wanda aka rubu daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda kale yake cewa aka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama ya rike kafaduna fakala kale yace da ni kun fi duniya ka kasance a cikin wannan duniya ka annaka gharibun kamar kai bako ne aw abiru sabil ko wanda yake dan tafarki bai wucewa wa kana ibn umar kulu abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa idza amsayta ya kai bawan Allah in ka ga yammaci Falatan sadir as kada ka yi jiran waye gari safiya kenan Wai da asbahta in ka waye gari Falatan tantazir al-masa kada ka yi jiran ainihin yammaci ka ɗauka cewa karshen lokacin ka kenan wa khudh min sihhatika ka rika daga lafiyarka limaradika ma'ana kai amfani da lafiyarka kafin cuta ta zo gare ka wa min hayatika ka ribaci ka amfana da rayuwarka limautika kafin mutuwa ta zo gare ka al-hafiz ibn rajab Allah ya masa Rahama yace hadha al-hadith fi qisar al-amal fi dunya wannan hadisi asali ne wajen wato yi mana wa'azi wajen nusar da mu akan qisar al-amali takaita gurace gurace fi dunya a duniya wa anna al-mu'mina kuma mummuni la bagi lahu an yattakhidha duniya dunya watanan inda mummuni ne bai kamata ya riki duniya a matsayin gidan zama madawwami ba wasan inda zai dauka cewa shi ba ya samu wajen zama fa yasma inna fiha da zai saki jiki ya miƙe kafa a duniya ya nutsu da ita kamar ba zai batta ba walakin sai dai yan bagi ya dace ya kamata mummuni an ya kuna fiha ka annahu ala jana'i safarin kamar yana kan hali ne na tafiya yuhayyi'u holin rahil yana shirya ainihin guzurinsa da kayansa da zai yi tafiya ya yi bulaguro haka ya kamata mutum ya zauna a wannan duniya kamar wanda yake matafiyi ne da yake kintsawa zai kama hanya ya ci gaba da tafiya wa qad ittafaqat ala dhalika wasaya anbiya wa atba'ihim wannan bayani wasiyya ta annabawan Allah da mabiyansu sun yi ittifaki akan wannan kada ta'ala Allah ta'ala ce hakiyan an mu'min ali fir'auna yana ba da labari game da mummuni nan wato wanda Allah ya ba mu labari daga cikin mutanen fir'auna wanda ya iman da annabi Musa annahu kala yake cewa ya kaumi yana kiran mutanen sai ce ya ku mutane na innama hadhihi alhayatud dunya mata kadai fa ita wannan rayuwar duniya jin dadi ne kankani mata jin dadi ne kankani wa innal akhirata hiya darul qarar lahira fa ita ce matabbaciya ita ce gidan tabbata a gane musu wa'azi yana jan hankalin mutanensa don kyautata aiki saboda duniya ba madawwamiya ba ce ba darul karari ba ne ba gidan dawwama ba ne a'a dan zama ne kankani za a tafi abat wa kana nabi alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kore yana cewa <coughs> mali walid duniya to ni ko me ke gare ni da wannan duniya menene ni ta da wannan duniya innama masali kadai ni misali na jima'i ke salama wa masalu duniya da misalin wannan duniya misalin zamana a cikin wannan duniya ka masali rakibin kamar matafiyi ne mahayi qala fi dilli shajaratin yana tafiya sai rana ta zafi sai ya ga wata inuwa sai ya dan fake karkashin inuwar ya dan yi kailula mana ya dan huta sun maraha wa tarakaha sannan imike ya kama hanyar tafiyarsa ya ce ni a duniya kamar haka ne ban zo duniya da nufin zama inda wani ba a'a ni kawai kamar matafiyi ne ratsewa kawai na zoye kala ba'dul hukama wani shashe na malamai masu hikima suna cewa ajibtu mimman mu dunya muwalli anhu ina ina mamaki ga wanda duniya ta juya masa baya ta juya baya tana tafiya wal akhiratu muqbila ilayhi lahira kuma ta dun faru ta nugo shi yastazilu bil mudbira amma duk hankalinsa duk shagalarsa da wanda ta juya baya ita yake kallo wa yu'ridu anil muqbila wacce ta nufato shi ta dun faru ita kuwa ko waige bai ba akan yace ina mamaki duniya ba ta yi tafiyarta ta barka amma kana binta bayan ta yi maka nisa lahira kuma ga ta dab da kai amma kuma wai ita kake juya wa baya ai wannan kuskure ne wani irin tunani ne wannan akwai mamaki a cikin irin wannan wa idza lam takun ad-dunya lil mu'min dara iqamatin wala watanan idan duniya bata kasance ba ga mumuni gidan zama dara iqamatin gidan dawama da zama wala watana ba kasa bace da zai miƙe zauna a cikin cikinta fayan bagi ya dace ga mai imani an yakuna haluhu fiha ala ahdi halaini ya zanto halinsa a wannan duniya ɗaya ne daga cikin waɗannan guda biyu imma an yakuna ka annahu garib ko dai ya zanto zamansa a duniya ya ɗauka kawai shi kamar bako ne mukimin fi baladi gurbatin da ije wata ƙasa ta bakunta ya zauna dan ɗan lokaci kaɗan ya je biya wata bukata ya kama hanya ita ce aw ka annahu musafir ko ma ya ɗauka kawai kamar matafiyi ne zai rumu kai min batta ba ma zama yake ba bai zo don i zauna ba ratse izo yi kawai yana kan halin tafiyarsa ya ɗauka duniyan nan kawai matafiyi ne shi a cikinta ga kuma guzurinsa a kan abin nan abin hawarsa yana ratsewa ne kawai zai wuce ba zama ba falihaza don wannan ne wasan nabi alaihi salatu wassalam ibn umar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi wasiya ga abdullahi dan umar an yakuna ala ahadi hadaini halaini ya kasance a bisa ɗaya daga cikin waɗannan hali guda biyu ya rika jin cewa shi fa a wannan duniya kamar bako ne da ita sauka a gari kuma in bako ne bisa al'ada bai zo don ya zauna ba ko kuma a matafiyi ne kawai ratsi zo yi wanda ya zo ratsi ya mai ina ce ina abin nan miƙe kafa tunda kawai dan huta zai yi matafiyi ne yana kan halin tafiya zai wuce ma ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda biyu an yanzila almu'mina nafsahu annahu gharibun fid dunya mumuni ya mai da kansa kamar cewa shi bako ne a wannan duniya ya takhayyalu ya rika tunani yana tuna al'ikamata lakin fi balad gurba fi gurbati yana zaune ne amma zama a ina a gari da yake na bakunta gari da yake na bakunta fa huwa alqalbi bi baladin gurba bisa al'ada duk wanda ya sauka a gare na bakunta baya allaka zuciyar shi da garin ya san ba zama zai yi ba saboda haka tunaninsa kullum inda zai kara shirin wucewa asali inda zai je yi madawwamarsa ko matabbatarsa bal qalbuhu muta'alliq bi watanihi alladhi yarja ilayhi zuciyarsa izanto ya rataya ta da asalin kasarsa da zai koma gare ta wa inna ma huwa muqimun fi dunya ya dauka shi kawai ya zauna ne a wannan duniya liyaqdiya marammata jihadihi ila rujui ila watani dan ya gama kintsa guzurinsa domin tafiya asali babban misali ga wanda ya je umara misali tun asali biza nawa ake rubutawa wata ɗaya ne ko sati biyu tunaninka dama bisa al'ada tiket ɗin ka sati biyu ne ko ba ka ko kuma wata ɗaya biza ka sati biyu ce ko wata ɗaya don allah mutumin da isauka yana sauka yana aje kayansa me yake tunani ranar dawowa ranar dawowa wannan ga wanda ya je umara kenan sati biyu ko wata daya yana sauka dama zuciyarsa na to shikenan yanzu bari in je in ta in je in yi sayayya a kaza in yi kaza shikenan in dawo wannan ne a ransa ba yi da wani abu banda wannan wanda ya je aikin hajji ko dama musamman in ya tafi ta ɗaya ɓangaren ba fulgirin ba ya je mai ake cewa ɗaya tafiyar international dama shi ko zai ta bibiyar abin nan ɗinsa abin nan ɗinsa tikitinsa ko ya je domin ya yi mai ya tabbatar cewa fa tafiyar nan fata na nan shi bai ba zai zauna a abin nan ba a'a zai ta zuwa ina bibiya ya je kamfanin abin nan ya ce to a duba miki tafiyar nan dai tana ne ciki ko don ya san ya sa target ya zo kwana goma sha biyar zai yi kwana ashirin zai yi saboda haka yana ta kokari yana bibiya domin a yi mai ticket ɗinsa a yi updating a duba a gani yawwa ya yake tafiyar nan dai tana nan ko don me a ransa ya san bai zai dan ya zauna shi yasa ma har yake bibiya ya tabbatar komai lafiya dai ko kar ya zo ranar tafiya a ce da shi ai baka da booking sai ya kokari ya je tabbatar bukin ɗinsa yana lafiya don me ya san bai zo zama ba ya zan zuwa ne takaitacce kayyadajje da zai wata bukata domin kuma ya juya to ka ɗauka haka ne kake zaune a duniya wa man kana hada kazalika wa man kana kazalika wanda wannan shine wato <coughs> tunaninsa ɗabi'arsa fala hamma lahu illa fi tazawwud damuwarsa ba wani abu ne fati ya guzai bima yanfa'uhu inda audihi abin da zai masa amfani in ya dawo gida ila wasanihi zuwa asalin kasarsa wala yunafisu ahlal baladi fi izzihim in ya je ba zai tsaya ya fara bibiya a ce to ina ake kaza a garin nan ba dan ba abin da ya kai shi kenan ba ya ce bari ya kokari ya ce da Allah ko ne abin nan ina ake da filaye masu daraja a garin nan kai me da fili sai so yake na siya ka zo zama ne a ko ne to kai ne da fili a baladar goro in ka sai aka yi ne kai da zaka tafi ka a kawai ka kintsa abin da zai ma amfani ka koma asalinka inda ka baro wala yajza min adh-dhulli indahu baya damuwa da cewa bai samu ɗaukaka a wancan garin ba ai da je garin ma ni ban ma ban ma samu nai kasuwanci na samu arziki ba ban samu na sai gida na to dama ai ba baka je zuwa kai da ka je ai bukata kai tafiyar al al'alu thani hali na biyu an yanzila al-mu'mina nafsuhu fi dunya mummuni ya mai da kansa a wannan duniya ka annahu musafir kamar shi matafiyi ne ghairu muqimin albatta bai zo dan ya zauna ba da dai dama ba zuwa ya zauna bai zo dama matafiyi ne ratse izo yi wa inna ma huwa sa'irun yana kama hanyar tafiya ne fi qit'i fi qit'i manazil safari domin yanke ratse da zango zango na tafiya dama in ana tafiya a bisa al'ada akwai zango zango zaka je waje za ka dan tsaya ka huta a yi dan wani abu a wuce haka har kuma ka je inda zaka sannan ka juyo ka dawo asalin hatta yantahi bihi safaru ila akhirih har bulaguro tafiya tafiya tafiya ta kai shiga karshen zangon da zai je wa huwa al-maut shine mutuwa ya shiga kabari an gama kuma tafiya bulaguro ya kare an koma asali minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum shikenan ka koma inda ka fito dama nan ne asalin ka wa man kana hadhihi halu fi dunya wanda ya zanto haka yake shi a duniya halin zaman zaman sa a duniya haka yake fahimmatuhu himmatsa da damuwarsa tahtilu zad li safari ya samu guzuri ya kin dan ya samu guzurin da zai kai zuwa ga matabbatarsa walaita lahu himmatun fil istisari min mata'id dunya bai da himma ba'ida da damuwa itara mata'id duniya abubuwan da ake jin ana jin daɗi su da su a duniya in ya tara to yi mai da su shi da zai tafi yanzu ko an jima ibai ai wahala ce ai ɓata lokaci ne ai shirme ne ai rashin tunani ne kai da zaka tashi ka tafi ka bar garin kuma ka tsaya kana ta kintsa wasu abubuwa kana ta zuba abin da to kai mai da shi kai mai da shi kai dan daidai abin da yake na bukata kawai kuma ya zamo target ɗinka kintsinka tanadinka abin da za ka tafi da shi asali inda ka baro inda za ka inda za ka koma himmaka ta zamo shiryawa don wannan to in ka yi haka ka zanto mai hankali kenan a duk wanda eh manta cewa ga inda zai je ya tsaya a garin da yake bako kuma ya tsaya yana ta hidima sai to kai me kake me haka me za ka yi kana bata lokaci yanzu za ka tafka garin nan ba kana zuwa garin sai kace kana so kai takara kai takaran ne kana so ka zama to kai me kai kai duba zama za ka yi ba kana so har ma ka yi takara kana so ka sai filaye kana so ka gina kamfani to a ina za ka gina kamfani a ina za ka yi abin nan kai fa bako ne in ka tafi ka bari kuma ya ba abin da ba za ka ɗauka a kafaɗa ka goya ka tafi da shi sai ka yi ɗan abin da yake na daidai bukata ka kintsa kuma duk abin da zai taimake ka zuwa inda zaka shi ka shirya shi ka bukata shi ka nema wa amma wasiyatu ibn umar radiyallahu anhu amma shi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da yi wasiya da yake cewa in kai yammaci kada ka yi dakon safiya in kai safiya kada ka jira yammaci yace fa hiya ma'khuzatu min hadha alhadith alladhi rawa wannan fahimta ce da yayi a cikin wannan hadisin shine yake nana ta wannan magana din Tun da ai in ka duba wannan jumla kamar daga cikin hadisin aka ɗauko ta wa hiya mutazammina li nihayati qisari al'amal ta kunshi bayanin cewa a takaita gurace gurace wa annal insana idza amsa ta yadda in mutum ya ga yammaci lam yantazir as-sabah kada yace zai jira to fa to gobe da safe za a yi kaza kace insha Allah in Allah yadda aka yi to in ba a yi dama dai a halin tafiya ake ba shi kenan wai da asbaha in ka waye gari kaga safiya to lam yantazir almasa kar ka dauka ta yammacin nan dole sai an yi da kai ka dauka cewa ka iya barin duniyar alhali yammaci bai yi ba yamma ba ta zo ba sai ka yi kokari ka yi abin da ko da ka tafin zai ma amfani gaba bal ya zunnu an na ajalahu yudriku qabla zalik ka rika lissafa cewa ajalin kafa yana iya zuwa kafin ka cimma wannan safiyar bayan yamma ta yi ko kafin ka kai ga yammaci bayan safiya ta yi qawluhu da yace wa khudh min sihatika ka rika daga lafiyarka li sakamika kafin cuta ta zo gare ka wa min hayatika ka rika daga rayuwarka ma'ana ka amfana da lafiyarka kafin cuta ta zo maka ka amfana da rayuwarka limutika kafin mutuwa ta zo maka yani abin da yake nufi igtani wal a'mal ka ribata ayyuka as-saliha ayyuka na kwarai ta sahhata a lokacin lafiya qabla an yahula bainaka wa bainaha saqamu kafin cuta ta yi ma shamaki ba za ka iya ba wafil haya ka riƙi amfani da riba a cikin rayuwarka kabla an yahura bainaka wa bainahal maut kafin mutuwa ta zo gare ka kuma magana ta kare babu ka ba kuma yin abin da zaka iya yi an gama Wafi sa'il sahih hakim ya zo a mustadrak na imam al-hakim an ibn abbas daga abdullahi da abbas allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa li rajulin ga wani mutum wa huwa ya'iduhu ma'aiki yana masa wa'azi yace igtanim khamsan qabla khamsin karibata abu biyar kafin biyar su zo gare ka shababaka qabla haramika karibaci lokacin samartaka kafin tsufa izo gare ka qabla haramika kafin tsufa zo gare ka wa hatika ka ribaci lafiyarka kabla sakamika kafin cuta ta zo gare ka wa gina ka ribaci wadatarka kabla fakrika kafin talauci izo gare ka wa faragaka ka ribaci damar lokaci da kake da shi kabla shagulika kafin shagala ta tun maka wa hayataka ka ribaci rayuwarka kabla mautika kafin mutuwa ta zo gare ka wannan hadisi hadisi ne wanda yake imam al-hakim ya ce sahihi ne kuma malam albani ya ce shi ma sahihi ne Falwajib wajib abinda yake wajibi alal mu'min ga mummuni mubadaratu bil a'mali salihah yi gaggawa wajen ayyuka na kwarai kabla an la yaqdira alaiha kafin ya zamo ya kai ga lokacin da ba zai iya aikata waɗannan ayyuka ba wa yuhalu bainahu wa bainaha a shiga tsakaninsa da wannan aiki wani shamaki ya hana shi wa mata hila bainal insan wal amal duk lokacin da aka sanya shamaki tsakanin mutum da yin wani aiki na alkhairi lam yafqahu illa al hasratu wal asafu alayhi sai hasra shine nadama da kuma asafu nuna damuwa alayhi a bisa wannan ina ma ina ma in ka tuna baya kana jin karfi kana kai kawo kana kaza sai ga ka nan yanzu a kwanci ba lafiya ba za ka iya ba ba abin da za ka iya yi dole su ji ba daɗi farillan ma sai ima'i ko shekaru su kai ga kana kwanci ba abin da za ka iya dole ka yi nadama dole ka yi ce kai ina ma a ce lokacin da muke muna jin ƙarfi mun yi abubuwa da yawa ga yanzu ba za a iya ba kuma an makara wa ya tamanna rujua ila halatin ya tamakkanu fiha min al'amal yadda zaka rika gurata cewa ina ma yanzu in koma irin wancan hai da na da abin da zan yi wallahi da yafi na yanzu abubuwa na alkhairi amma ka makara ba a dawowa da baya sai gaba sai tafiya fala tanfa'u al-umniya godace godace da fata bai wa mutum amfani lokacin da ya makara bai ribaci damar wacce da aka ambata ba na lokacin samartaka ya yi abin alkhairi na lokacin lafiya ya yi abin alkhairi na lokacin wadata ya yi abin alkhairi na lokacin faraga ya yi abin alkhairi na lokacin rayuwa duk wannan sun wuce masa kala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Ubangijin. wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah min qabli an ya'tikum al'azabu thumma la tunsarun kafin Allah ya sauka muku da azabar da babu wanda zai taimake ku ya dage muku ita ba wanda zai iya ainihin ceton ku daga cikin ta wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar da gare ku daga ubangijin ku min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun kafin azabar Allah ta zo gare ku baghta ba tare da kintsi da shiri ba wa antum la tash'urun ba ku sani ba ba ku shirya ba haka za ta zo muku an yaqula an taqula nafsun a lokacin ne sai ka ji rai yana cewa ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ya kai tona ya nadama bisa abin da na nayi sakaci fi billah cikin hakkin Allah wa in kuntu la min as ai lokacin da ake min wa'azi lokacin da ake gaya mun ina izgili na sai ku kyale mu da wannan batura ku da Allah kai da Allah ana harkar duniya kana wani wai wani wai wani haram halal duba in ba za ka yi haka ba ka kyale mu ne abu mu kawai da Allah kar ka cika mana kunne da wani batun wani wa'azi mu ba ma bukata ka je masallaci nan ba wajen wa'azi bane ka bar mu mai harka ana harkar duniya kawai kun takura mutane kaza riba kaza wane ne malam ka kyale in sun wannan an biye ta taku ai ba za a yi harka ba ya hasrata ala ma faratu yaji wa in kuntu lamina sakhirin ai izgili nake musu sai gashi kawai mutuwa ta zo sai gashi lokaci yayi kuma ya gani cewa ashe gaske ne lahiran nan amma ba dama a gyara ya makara ya tara duniyar ya batta a baya ta haram din da yake cewa a kyale ita a batta ya yi tsiyar zai yi a baya kuma yanzu ya zo ya ga ga hakika ya ƙini kuma yana so ya gyara saboda dama duk wanda ya ga abin nan dole ya nemi gyara tunda ya san yanzu akwai matsala ina aw taqula law anna Allah hadani ni min al law anna Allah ko kuma ya rika cewa kai wallahi da Allah ya shirya da ni ai da na zama cikin masu takawa masu kyautatawa aw kula hina tara azab ko ka gare yana fadi in ya ga azaba da idanunsa yace law anna li karratan fa akuna min muhsinin da akwai wata dama da zan koma da baya in gyara wallahi zan zama cikin masu kyautata zan gyara hayata hayata ba a koma da baya an tafi ka baro baya ka makara yanzu i kamata ka gyara kafin lokacin ya zo kala jalla jalaluhu Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut sai idan mutuwa ta zo ga ɗayan su kala sai idan ga cewa rabbir juhuni ya ubangiji amai da ni duniya la'alli amalu saliha watakila abin da eh, ko da dan kadan ne aka mai da ni in gyara in yi aiki na kwarai kalla fi ma taraktu cikin abin da na baro baya wanda ban yi ba zan yi wallahi zan gyara zan yi sadaka zan yi sallah zan yi gaskiya zan yi amana kalla a ce ba haka al'amarin yake ba inna kalimatun huwa qailuha kana dai faɗa wata magana ce wacce ba za ta yiwu ba magana kake faɗa amma ba za ta yiwu ba wa min wara'in barzakhun ila yawmi ba'thun in mutuwa ta cin maka za ka yi ta zama a zangon da ake zafi barzakh har sai an tashi kiyama abin da ka gani din nan haka za ka yi ta gani in khairan fa khair wa in sharran fa shar in ka shiga kabari kaga an maka maraba mala'iku masu kyakkyawar kama sun zo gare ka an ce kwanta ka huta kwantar da hankalinka aka buɗe maka ƙofa ka ga gidanka a gidan aljanna Shi shikenan haka za ka zauna cikin ni'ima burinka kawai fatakka a tashi kiyama ka tafi gidanka aka san haka kuwa duk wanda aka sashi kabari ya ga mala'iku cikin mummunar kama aka buɗe masa ƙofa aka ce to ga gidanka da aljanna amma da kai ya yanzu ga gidanka a wuta me zai ce nadama kai to kuma ba zai masa amfani ba yana nan har ranar da za a tashi bayi kuma je i tabbata a wannan gida batun a dawo a gyara babu shi babu shi wa kala jalla jalalu Allah ta'ala ya ce wa anfiqu kutiyar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an yati adukum maut kafin mutuwa ta zo ga ɗayan ku fa yaqul ya rika cewa rabbi laula akhartani ila ajalin karib ubangiji ina ma a bani jinkiri a jinkirta min zuwa wani ajali na nan kusa ba ta ba ɗan kaɗan fa sadaka kawai cewa zan yi sadaka wa kun min salihin kuma in zanto cikin na kwarai mutanen kirki Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha in ajali zuwa ba jinkiri baka sani ba wallahu khabirun bima ta'mal kuma Allah yana sani da abin da kuke yi akwai ranar kin dillanci duk abin da za a yi akwai ranar da sai an koma ga Allah kuma Allah zai tsaye da bawa gaba gare shi yanzu ya kamata a gyara yanzu ya kamata a yi abin da ya kamata na kwarai wani da yake izgile na ta kaza kaza zai yi amma yaushe kwana nawa zai a duniya haka zai tafi lahira ya je ga abin da ya aikata mara kyau ya ga sakamakon malaki ta mai hikima yana cewa igtanim fil ruku'in igtanim fil ruku'in karibata ya zata ne fil faragi a lokacin yalwa lokacin faraga fadla ruku'in karibati wata dama ta yin ruku'i ga Allah sallah kenan fa za an yakuna mautaka bagata wataƙila mutuwarka an jima kaɗan za ta zo baka kintsa ba bagata yanzu ya kamata ka yi maza ka yi aiki kam sahihin ra'aita min ghairi takmin to to nawa kai baka gani da idan ka ba nawa kaga mutane suna nan lafiya lau a irin lafiyar mu amma zahabar nafsuhu sahihatu fadda kyautawar ido falta kyautawar ido kenan ransa ta ibar jiki mai lafiya kai ka ɗauka sai an kwanta jiya ake mutuwa in ya zo kawai shi kenan zai tafi a kowane hali kake saboda haka me kake jira ka gyara ka kintsa ka sani tafiya nan kusa ne ba nesa ba <coughs> Allah ya mana afuwa الحديث الهادي والأربعون حديثنا أربعين دقيقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص دق عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقال مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إيمانا دينكو بازي تكبا حتى يكون هواه har sai karkatar zuciyarsa har sai san zuciyarsa taba'at ya zamo mai bi lima jitu bihi ga abin da na zo da shi abin da ma'aikin Allah ya zo da shi kala sheikh a sheikh imamin nawawi Allah ya masa rahama yace hadithun hasanun sahih rubuirahu fi kitab hujja wai hadisi ne Hassan kuma sahihi mun rawaito shi a littafi na kitab al-hujja sai ce bi isnadin sahi isnadin sa babu laifi ingantacce ne amma malamai sun ce isnadin yana da illa sai dai kamar yadda zamu gani a cikin sharhi duk da cewa isnadin akwai magana akai amma ai akwai dalilai nassoshin qur'ani da hadisai da ke goyon bayan ma'anar wannan hadisi din shine malam ibn rajab Allah ya masa rahama yace ma'anar hadith abinda wannan hadisi yake nufi annal insana la yakunu mu'minan kamilal imani alwajib mutum ba zai zama mummuni ba mai cikakken imani na wajibi ba hatta ta kona mahabbatuhu har ya zanto abin da ransa yake so tabi'atan yana bi ne lima ja'a bihi rasul alaihi salam ga abin da manzon Allah izo da shi fa yuhibbu ma ma umira bihi ya so abin da aka umarce shi da shi a musulunci wa kira ma fa yuhibbu ma amara bihi ya so abin da ma'aikin Allah ya umarni da shi wa kira ma naha anhu ya kyamata abin da ma'aikin Allah ya kyamata a cikin ransa in ya ji haka to imaninsa ya zama kamilin kenan in aka san haka kuma to al-aksu bil aksi ke akwai tawaya a cikin imanin sa al ورد bi misli هذا fi غير موضعه qur'ani yi nuni izuwa ga wannan ma'ana ba guri ɗaya ba kala ta'ala Allah ta'ala ya ce, fala wa rabbika Allah ya rantse da zatin sa cewa la nuna? mutane ba za su zama masu imani na gaskiya ba hatta yuhakkimuka har sai sun miƙa maka hukunci ya kai manzo sai ma jarabai bainahum cikin abin da ya gudana tsakanin su sun malaye jiru fi anfusihim harajan sannan ba za su ji wani haraj wani kunci wani kaikayi ba a cikin ransu ba mimma kazaita na abin da kai hukunci ya kai ma'aikin Allah wa yusallimu taslima ki mi kauya Ni kauya Allah ya rantse da za ta cewa imanin mutane ba zai tabbata ba la yu'minuna ba zai zamo imani tabbatacce ingantacce ba har sai sun sallama ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kaga shine dai hadisi ke nuna ma ingantuwar imani sallamawa ga abin da ma'aikin Allah ya zo da shi wa qala Allah ta'ala yace wa ma kana lil mu'mini baya kasancewa ga mu'mini wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qada Allah wa rasuluhu amran in Allah da ma'aiki suka hukunta wani al'amari an yakuna ya khiyaratu min amrihi idan to suna da wani zabi cikin lamarin in Allah yace in manzo Allah yace magana ta kare abinda ake bukata a wajen mai imani sami'na wa ata'na shine alamar imanin gaskiya wa qala ta'ala Allah ta'ala yace zalika bi annahum karihu ma anzalallah wa zamma Allah Allah ta'ala ya zargi subhanahu sarki ya tabbata gare shi man kariha ma ahabba Allah ya zargi mutumin da ya kyamaci abin da Allah yake so aw ahabba ma karihu Allah ko kuma ya so abin da Allah baya so ya zarge su قال تعالى الله تعالى يكي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك يدى الأمر يكي شين سوء أن تمت عليه بأنهم كرهوا ما أنزل الله تنكي أمتاء بند الله يسوكر فأحبط أعمال شيسا الله يروس أيوكا زواكينا يتي بايا ما بكات abinda Allah yake so suka ce su ba sa karihu ma anzalallah suka kyamaci abinda Allah ya saukar na musulunci na shari'arsa na dokoki suka ce ba sa so Allah ta'ala sai ahbata amaluhum yayi watsi da ayyukansu ya rusa ayyukansu wa kana Allah ta'ala yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah zalika wato yadda al'amarin waɗannan mutane yake shine bi annahum cewa su ittaba'u ma asqata Allah sun bi abinda Allah ta'ala ya wato ya fusatar da Allah abinda Allah yake wa karihu ridwanahu suka kyamaci abinda yake akwai yardar Allah a ciki fa ahbata a'malum shi yasa Allah ya rusa ayyukansu duk wanda ya kyamata abin Allah ya saukar wanda ya kyamata addinin Allah ya kyamata dokokin Allah to Allah ba ruwan shi sai ma irusa ayyukansa ba zai karba ba fal wajibu ala kulli mu'min malaita abin da yake wajibi akan dukkan mai imani an yuhibba ma ahabbahu Allah ya so abin da Allah yake so mahabbatan irin so da kaunar da tujibu lahu al-ityana zai za sanya ya rika aikatawa ya zo da malaki cewa falwajib ala kulle mu'min abin da yake wajibi akan duka mai imani an yuhibba ma ahabbahu ya kaunaci abin da Allah yake kauna mahabbatan irin kaunar da tujibu lahul itiyana take sanyawa take wajabta masa ya zo da ya aikata bima wajaba alaihi minhu abin da yake wajibi da aka wajabta masa <clears throat> fa in zadat al-mahabba idan ma kaunar ta karu hatta ata bima najaba ilaihi minhu har ya aikata abin da ba iya wajibi ba har mustahabbi kana zalika fadla to wannan ya zamo ƙarin falala wajibi ga mummuni abin da yake wajibi an wajabta masa ya aikata shi ƙarin imani shine ƙara nafira mustahabbi akan abin da yake wajibi wa an yakra ma karihahu Allah ta'ala wajibi ne ga mai imani ya kyamata abin da Allah ta'ala ya ki karahatan kyamatar da tujibu lahul kaf za ta sanya ma idan yi jiki ya kame amma harrama alaihi minhu ba zai aikata abin da aka haramta masa ba fa in zada karaha in ma ya ƙara bayan ya kyamaci abin da yake na haram har ma hatta aujabatil kaffa amma kariyahu tanzihan har ma ya kyamaci abin da yake makaruhi ne ma kana zalika fadla wannan ƙarin falala ce barin haram wajibi ne nisantar makaruhi abu ne mai kyau aikata wajibi farilla wajibi ne karawa da mustahabbi abu ne mai kyau wal mahabbatu kauna a tsayiya ingantacciya taktazil mutaba'a tana wajabta bibiya da bin wal muwafaka da yin muwafaka fi hubbil mahbubati cikin san abin da wanda kake so iki so wa al makruhat da kin abin da wanda kake so iki ki قال تعالى الله تعالى يقول كثير سو إن كان أبا in ya kasance iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴan da kuka haifa wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku <coughs> wa ashiratukum da danginku wa amwalun da dukiyoyi iktaraftumuha wanda kuka tattara wa tijaratun da kasuwanci takshawna kasadaha da kuke wato tsoron kada su lalace wa masakinu ta zauna da gidaje da kuka gina kuke yarda ku zauna a ciki ku ta rataye da irin waɗannan gida a habba ilaikum shi kuka fi ƙauna? min wa rasuli fiye da Allah fiye da ma'aikin Allah wa jihadin fi yi da yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah fa tarabbatu to ku jira ku yi hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarin sai ce inna Allah la yahdi al fasiqina Allah ba ya shirya da mutane wanda suke fasikai duk wanda ya fifita wa'annan akan san Allah san ma'aikin Allah hidima ga addinin Allah ya zama cikin me inda ya fifita su ya zama min alkawul fasikin da Allah ya ce wallahu la ya yahdi alkawul fasikin faman ahabba Allah wa rasulahu mahabbatan sadiqa min qalbi duk wanda ya so Allah ya kaunaci Allah ya kaunaci ma'aikin Allah mahabbatan sadiqa kauna ta gaske min kalbi a zuciyarsa aw jaba lahu zalika an yuhibba bi qalbihi zai wajabta masa iso a zuciyarsa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu abinda Allah da ma'aiki suke so wa yakrahu ya kyamaci ma yakrahu Allah wa rasuluhu abinda ma'aiki Allah da ma'aiki suke kyamata wa yarda bima yarda Allah wa rasuluhu ya yarda da abinda Allah ya yarda da shi da ma'aiki wa yasqatu ma yasqutuhu Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu ya ƙi abinda Allah da ma'aiki suka ƙi suka kyamata wa ya amala kuma ya aiki bi jawarihi da gabansa bi muktaza hadal hub a bisa wannan kauna din wal da wannan kin fa in amila shay'an yukhalifu zalika in ya aikata abinda isaba wa wannan bi an irtakaba ba'd ma karahu Allah wa rasuluhu ya aikata wani shashin abinda Allah da ma'aiki suke kyamata suka ki au taraka ko ya bar ba'd ma yuhibbu Allah wa rasuluhu ya aikata wani shashi na abinda Allah yake so da ma'aiki ma wujubi ta wajibi ne wal alai kuma yana da iko ya aikata dalla zalika ala naqsi mahabbatihi wajiba. ya nuna wannan kaunar akwai tawaya a cikin ta ƙauna ta wajibin nan fa alaihi saboda haka duk wanda ya ga haka to ya wajaba a gare shi an yi tuba ya tuba zuwa ga Allah wa yarja ila takmilil mahabbati wajiba dan ya koma ya cika wannan mahabba din wacce take wajiba kaunar Allah da ma'aiki kawai ita ce magana kana san Allah kana kaunar Allah kana kaunar ma'aiki kawai abinda Allah yake so shi kake so abinda Allah yake ki shi kake abinda ma'aiki yake so shi kake abinda Allah ma'aiki kana kin shi shikenan kawai amma dai yanda za a samu akasin haka to kuma an samu tawaya fi al-mahabbati wajiba irin kaunar da ya kamata ta wajibi wanda ya kamata inda kana da imani ya zanto irin ta kake wa Allah da ma'aiki shi yasa kullum muke faɗa in ka ce ina son Allah ka ce ina son annabi sallallahu alaihi wasallama ba maganar baki bace ta bakin ba wuce magani a ina a ƙasa kana son Allah to ya zamo ba abin da kake sai abin da Allah yake so kana son Allah da abin da Allah baya so kana gani sai ka ji baka so dan san ka ga Allah ya sa abin da yake so kake so abin da yake ki kake ki kana son annabi to alhamdulillah sallallahu alaihi wasallama mu gani cikin ayyukanka duk abin da manzon Allah ya zo da shi abin da manzon Allah yake so shi kake so shi kake yi abin da manzon Allah ya kyamata ya ki ba ka san shi a ranka kuma ayyukanka suke nuna haka a zahiri to wannan ya nuna mahabbar ka gaskiya ce kaunarka ga Allah da ma'aikata kuma Allah ai yayi challenging ya kalubalanci masu cewa suna san Allah ya yahudawa sai ce da su ne. kul in kuntum tuhibbuna Allah fatta duk wanda yake cewa shi yana kaunar Allah to ga ka'ida ga sharadi ku bai abin da manzo Allah ya zo in kun yi haka kaunar ku ta Allah ta gaskata ke? amma kawai faɗan ba maganar baki nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wannan maganar baki ce kul falima yu'azzibuhu bal antum basharun ba wani Allah shi ba da wani abna da ai wanda yake kusa da Allah wanda yake bin Allah yake bin abin da Allah yake so to shi nan za ka zama kusa da Allah amma kana aikata abin da Allah baya so kana kin abin da Allah yake kuma ka ce kana san Allah kana aikata abin da ya saba abin da manzon Allah ya zo da shi kana kin abin da manzon Allah ya zo da shi kuma ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zai yiwu ba akwai tawaya a wannan da'awa ta ka kala ya bin mu'az ya ya dan mu'az yake cewa laysa bi sadiqin ba gaske yake ba ba da gaske yake ba mani da mahabbata Allah jalla jalalu wanda yake yana kaunar Allah jalla jalaluhu wa lam yahbat hududa amma bai iya kiyaye iyakokin Allah ba gaske bane ba gaske bane kana san Allah to ka kiyaye dokokin Allah san ka ga Allah ya ce ga abin da nake so ka tsaya akai walibadil mutakaddimina wani shashe na magabata ya faɗi magana ta hikima yake cewa ta'atul ilaha wa anta taz'umu hubbahu kana saba ubangiji kuma kana cewa wai kai kana da'awa kana san Allah hadha al'amri fi qiyas shani'u yace wallahi wannan ai a cikin kiyasi ma abu ne wanda yake mummuna ma'ana ta yaya haka zai kasance wani irin wata irin magana ce wannan ka ce kana san Allah kuma kana saba masa law kana hubbuka sadiqan la fa'atahu da gaske kake kana san Allah da kai masa biyayya law kana hubbuka sadiqan la'afatahu da kai masa biyayya dan me innal muhibba liman yuhibbu muti'u in dai kana kauna kana son wanda kake so to ai za kai masa biyayya alamar kaunar kenan biyayya ko wato bilisani al-maqal ko bilisani al-hal za ka yi masa biyayya ko a zahiri za a ga duk abin da yake so shi kake so saboda me kaunarka gare shi saboda kaunarka gare wannan kuma abu ne zahiri duk ba sai mun faɗa ba idan muna gani wani mawaƙi ar ne abin nan ɗan Legas eh, kwanakin baya a wannan marrafa da ake cewa wai akwai talauci ya fito wajen masoyansa ya ce kuna so na to na sai mota miliyan wajen ko tamanin ko fiye da haka amma ina sai ban biya ba na kasa biyan haraji saboda haka kowa ya aiko min tallafi in je in ɗauko mota ta kafin awa 24 an tara masa miliyan 70 kafin awa da 48 kwana biyu kenan an tara masa miliyan 200 da ɗoriya ya ce ya yi yawa suka ce ai ƙaunar kenan wallahi malam awa 48 miliyan 200 da wajen 20 ko 17 awa 48 kawai mota ce fa ita yaro roy din nan ta America wajen miliyan 80 da wani wajen miliyan 100 mota yace na sai mota amma na kasa karɓo ta saboda haraji masoya na kuna suna? to ku karɓo min mota ku turo min tallafi in karɓo mota kafin ka ce me miliyan 217 a awa a cikin awa a awa awa 24 kwana ɗaya wajen miliyan 70 wajen miliyan 70 a awa ashirin da, kafin ya ta kewayo wajen miliyan 200 da doriya sai ya ce ya isa ya isa na gode kun tabbatar kuna kauna ta a suna kaunar sama wallahi da yace ai ta kawowa wallahi za ta bayarwa wannan fa wani shashasha wani mai mai dan kunna a abin nan wani shashasha nan daudu wai shi mawaki wai suna son subhanallah wannan wani irin wani to irin kauna ce a duba marar da ake ciki ba wallahi in yace miliyan dubu yake to Allah za ta tara masa amma idan da a ce abu ne na Allah ku zo ku yi sai kaga kowa ya ja baya to kuma shine kana son Allah din a ce ga addinin Allah kai masa hidima sai ka to ga wasu nan wani ma shashasha ma sun masa hidimar da kai kana ganin ba za ka addinin Allah Allah da yi ma alƙawari in ka ba da ɗaya zai baka goma ba goma ba kawai ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila in ka ba da ɗaya Allah ya ce alhasanatu bi ashri amsalha zai baka lada goma ba iya wannan ba zai ninka maka 700 ba iya wannan ba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim yalwata fallarsa ta wuce yadda kake tsammani man zal ladhi yuqridu Allah qardan fa yudha'ifu lahu ad'afan wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wai duk wannan ayoyin da ake karantawa amma ga addinin Allah ne yana cikin halin kakanika yi ka duba islamiyoyi yadda suke talauci ka duba amma mutum zai ɗau ɗansa ya kai makarantar boko ya biya dubu ɗari dubu hamsin dubu saba'in amma islamiyya dubu ɗaya ce ta yi tsada tun da addinin allah ya ce bulis islamiyya ba za a mata hidima ba abubuwa na addini su ne koma baya amma abubuwan duniya mutum zai iya gina gida na miliyan ɗari amma ba zai iya taimaka islamiyya da miliyan ɗaya ba ina miliyan ɗaya wannan ai ba irin wannan waliya kudinsa ai ba na islamiyya ba Ni ya gina gidan miliyan ɗari ne wallahi zai iya miliyan ɗari ya gina gida ya kuma yi gayyata ya ku zo ku ga na gina gidan miliyan ɗari hadda gidan ƙasa hadda ga motoci kuma na alfarma guda goma sha matan ma da ya auro daga abin da ya auro ta ma daga daga kasar rasha ma ya auro ta karshen duniya ko daga kaza sai ai matansa bi yan kasar waje ne ka ko suna shan mai tunda su ba ta cin dan wake da da wainar taliya da wainar abin nan wainar fulawa ko wannan taliya ta kata abin nan ba za su ci ta ba sai irin wannan da makarona sai a yi ta yi kuma a zauna a dawwama a duniya kuma a je lahira tun da ka auro a ce to kai da ka aure jajaye yan kasar waje kai ne akan gaba ko tsammanin ka ko da ka bar gidan miliyan ɗari kuma kai ne duk wannan zancen kawai ne wanda yi wa Allah hidima shi zai gasa kai yasa kai kuma ka je abin da ka bari wanda ya gada ya gada kai kuma ka je ka amsa tambaya ga wani shashasha nan mawaki ya ce wai zai an so mota da miliyan abin nan zai an so ta daga harajin yake so a karo duk sun cika har ma ya ce to shi wai saboda ma kirkinsa ma shi wannan shashashan sai ce to tun da kaga kuɗin ma kun bani da dama ina da kuɗi na dama gwada ku ne ina da kuɗi na dama na karɓo mota ta dama gwada amma kuɗin da kuka bani gashi ya rubuta cek ya ce na bawa gidajen marayu ba na bukatar kuɗin ku ya ƙara miliyan hamsin a kai miliyan ɗari biyu suka tara masa ya ce to na ƙara miliyan hamsin ya rubuta cek ya ce kun ganshi ban taɓa ku kowa ku ma wani bukata guda ku ne in ga kuna sona kuma ya tabbata kuna sona to amma kuɗin na ƙara miliyan hamsin akan abin da kuka bani dan ba mutum ɗaya da ya bada miliyan hamsin a cikin su ni na ƙara hamsin gashi ga cek nan ku nemi gidan marayu ku ba su bana bukata kuɗin subhanallah ka duba malam abin mamaki amma yau aka ce za a yi hidimar addini ka zo ga mutane wani ba zai yi da ku gaisa ba sai ce zai na ganin ka zai ce islamiyya ana bukatar a sai butoci ko tabarni yana ganin ka zai ce maka yanzu abin nan alli ya kare a islamiyya sai zuki yana ganin ka yanzu zai ce masallaci lasfika ta fara ba da matsala dama ya dan ji sai ya kauce amma wallahi kullum bai kashe banza ba ya kashe dubu biyar zuwa goma na sayan abin nan wannan abin nan abin nan ah, abin nan mai sunansa wannan ah, abin da aka bude din nan shawarma da da mai sunansa abin da irin na Saudiya din nan KFC ko me pizza da waye ka san ka san har albahari kai ka san sabon gidan abincin nan da aka bude baka je ka ka je ka dandana abincin su ka ji kowane plate dubu bakwai ne Ka su kuwa wallahi dubu uku da ɗari biyar ka je ka ci sannan akwai wannan abin haɗin nan da ake na abin nan ayaba da madara ɗin nan da kai kowane kofi ɗaya dubu uku da ɗari biyar ka je ka gani in ka zauna a tebur sai ka cire dubu goma sha bakwai baka je gidan ka ai baka bode ba ai kullum sai na ji wannan gidan abincin dubu goma sha bakwai sannan ka da kai kuma sai kuma kowa lafiya da kiba ka san an buɗe wajen abin nan ɗin nan wajen abin nan wajen abin nan wani nama ne wani wani kayan ciki na musamman ka taba zuwa kowane kunshi dubu bakwai ne wai kayan ciki ba kunshi wai dubu bakwai sai kai ta mamaki kawai dan ana da arzikin inda za a banzatar da shi kenan amma fa kullum a masallaci yana sahun baya yana gizi. a baki baki ko ma yana wajen masallaci ta bar waje dan ba zai shigo ciki ba yana ganin ka za a ce maka yanzu masallaci tabarminsa sun tsufa a canja bar masallaci ko kafin shi wannan kan ba zai yi ba amma zai yi banza da waje duk abin da ake yi na alfahari na cewa suna da shi na duk za a wani yau korona eh, eh, ta hana ka zuwa umra a korona umra ta bakwai kana nan kana bin a korona umra ta bakwai sai a kai ka tafi a hato mu kowa ai ai ba magana ne umra ta bakwai a corona kai ko ko so baka je ko ai da na je umra ta biyun nan ko ta uku na ga ma alaji ne ban san ta yaya samu hanyar tafiya ba na gan shi ba ina tsaye ya gano hanyar tafiya kaga corona ai ba a zuwa shi ko umra shi bakwai a corona amma a corona kaga dai yadda aka yi abin nan halin kakanin kai bai taba fitar da ko titi wai ce tallafa bayan Allah ba shi albahari yake aikin kenan amma aiki don Allah a samu rabon lahira wannan ba aikin su bane a yi ta yi kuma a yi ta tafiya kuma a je a ta ganin abin da aka shuka dama menene to duk za a gama ai wasu sun yi fiye da haka wallahi wani da ya gina gida a maiduguri duk zinari isa ba mun gani ba ana nuna mana a hoto duk zinari wajen buɗe famfon ma kan zinari wajen shekara nawa a gidan kwana nawa a gidan ba shekara nawa ba ai yake shekaru a gida ba kwana nawa yi yan kwana yi shekaru ne yan kalilan shi nan ya tafi ba gidan yanzu abin da ya rage ne a je a haska a ce an yi abin nan shi nan an gama shi dai kan ya tafi gidan kuma yana nan magana ta kare duk abin da za a yi za a yi kuma dai za a tafi a bari za a tafi a bari saboda haka in gaske kake kana son Allah Abin da Allah yake so ya zanto shi kake so abin da Allah baya so ya zanto baka so abin da Allah ya hana ba za ka yi ba abin da Allah ya wajabta ba za ka yi ƙasa a gwiwa wajen aikatawa ba shine alamar kaunarka ga Allah gaske ce kaunarka ga ma'aiki gaske ce amma duk wannan magana baka din kawai zance ne ba aiki to kai ta faɗa in faɗa zai ma amfani in ka je lahira ka ga faɗa baka kawai ba aiki ko zai ma amfani kai aiki kuma duk wannan alfahari da shirman da mutane suke yi na wayo ana da wadata ana samu duk aukar banza ce wallahi to ina za a kai wannan alfahari din da nuna isa kana samu kai aikin Allah da abin da kake samu sai ka ga sakayya yanzu za ka tafi ka bari wallahi nawa suka fi kama sun bari sun tafi Ba ta lokaci kawai sai kai ta mamaki mutane wai har yanzu ba a waye ba wai gida dan fa wai har yanzu wallahi ana yi wallahi har yanzu ana yi kowa sai ka gani shi dai alfaharinsa kaza sai ya buwa wani sai to menene haka wannan an wuce wannan marra duk yanzu mun gane wannan ba shi bane ka tsaya kai abin da ya kamata kawai ka shagala ka san mutuwa tana nan gashi na ana ta tafiya in za ka kyautata ka kyautata kawai mala yace fa jami'ul ma'asi dukkan saban Allah tansha'u min taqdimi hawan nafs asalin su shine gabatar da san zuciya ala mahabbati la wa rasuli akan san Allah da ma'aiki ka fifita abin da zuciyarka take so ko da Allah ya so ko da ba tafarkin ma'aiki ne. duk barna a nan take jami'al ma'asi wa kad wasafa Allah al-mushrikin shi yasa ma Allah ya siffanta mushrikai bi tibail hawa da bin san zuciya fi mawazi'a min kitabi a gurabe da yawa a Qur'ani qala ta'ala Allah ta'ala yace fa in lam yastajibu laka in bata amsa maka ba ya kai manzo alam ka sani annama yattabi'una awa ba kuma suke bin san zuciya suke shi yasa suka kibin gaskiya wa man adallu babu wanda yafi tabewa mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah ga wanda yabi san zuciyarsa yabi shiriyar Allah yabi san zuciyarsa shi yafi kowa tabewa inda Allah wa kadhalika albid'a hakanan bid'o'i innama tansha'u suna aukuwa ne min tasdimil hawa ala shar ta san zuciya akan abin da yake asalin shari'a kana ganin shari'a ka kyale ta ka ba abin da ranka yake so wali hada yusamma ahlu shi yasa ma ake cewa in bid'a ahlul ahwa haka magabata suke ta su mabiya san zuciya saboda suna ganin gaskiya suka kyale suka bi abin da yake ba gaske ba wa kadhalika hubbul ashkhas haka nan san wasu mutane haka nan san wasu mutane alwajibu fihi an yakuna taba'an lima ja'a bihi rasul ya zanto san mutane ka gina akan san Allah da ma'aiki duk wanda ka so ka so shi dan ya so Allah dan ya so annabi wanda ka ki ka ki shi dan ya ki Allah dan ya annabi haka ake so fa yajibu alal mu'min wajibi ne ga mu'mini mahabbatu Allah ya so Allah ya kaunaci Allah wa mahabbatu man yuhibbuhu Allah ya so waɗanda suke san Allah Allah yake san su min al mala'ika na daga mala'iku rusul da manzanni wal anbiya da annabawa was siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da mutane na kwarai umuman a bisa umumi duk wanda yake san Allah ka so shi wanda yake Allah ka ƙi shi shine gaskiyar san Allah ka duk wanda ya so ma'aiki ka so shi wanda yake ma'aiki ka ƙi shi shine gaskiyar san ka ga aiki wale hada dan wannan ne kana min alamati wujudi alawatul iman alama ta cewa ka dandane zakin imani an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah gaskiyar imanin ka ka rika san masu san Allah da mai ce wannan yana da gaskiyar imani duk wanda yake san Allah yana san wanda kake so dole ka so shi ai ko ba haka ba wa yahrum walat a'da illa hakanan makiya Allah ka ƙi su dan sun ki Allah sun ki ma'aiki wa man yakrahu Allah umuman da duk wanda Allah yake ƙin sa ka ƙi shi wa kad sabaka zalika fi mawadi' fi mawdi' akhar an yi wannan bayani a gurabe a baya wa bi hadha yakunu ad-din kulluhu lillahi ta haka ne addinin ka zai zama dukkana ne saboda Allah Allah ta'ala ya kare mu da imani ya ba mu dace da taufiki wajen yi masa da'a Allah ta'ala ya ba mu taufiki wajen yi masa da'a dukkanin rayuwar mu har zuwa karshen ta Allah ya mana afuwa bisa kurakuran mu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya ɗaukaka addinin sa da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ko ina a duniya Allah ta'ala ya kaskantar da kafirai da fasikai waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa barna a cikin mutane subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين